الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar 24 ga watan ramadan 1439 wace ta daidai da tara ga watan yuniyo shekara ta 2018 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha ɗaya a cikin alkur'ani sura ta wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke jihar kaduna najeriya a jiya mun kwana akan aya ta goma wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin kaɗan daga cikin halayyan ɗan adam shi mutum ne wato ainihin wanda idan daula ta same shi yakan yi alfahari yakan yi tunƙaho ya nuna ya isa amma kuma idan jarrabawa ta same shi wato sai ya kasance ya fidda tsammani ya dinga yawan koke-koke domin kwana kan aya ta tara ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la kafo wato mutum ne mai yawan fidda tsammani mai yawan butulci mai yawan kafirce ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wa insha yau za mu tashi akan aya ta goma malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور Allah subhanahu wa ta'ala yace wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra idan muka ɗanɗana ma ɗan adam wata ni'ima bayan talauci ko kuma musiba ko cuta da ta same shi masatu wadda ta shafe shi la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni wallahi da sannu zai ce ai wato ainihin mummunan abu ya kau daga gare ni ya tafi innahu lafarihun fakhur sai ka tsince shi mutum ne mai yawan alfahari mai yawan farin ciki Allah subhanahu wata'ala kuma ya mana bayanin likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum kar ku yi bakin ciki cikin abin da ya subuce muku sannan kar ku yi bakin cikin abin da kuka samu domin abin da ya sukuce maka wato kana iya samun sa sannan kuma abin da ke hannunka yana iya kwace ma shi yasa a duk sanda ka tsinci kanka in kayi rashi ka yi haƙuri ka dangana domin kana iya samu idan kuma ka samu kar ka yi alfahari da tunƙaho da bakin ciki domin abin yana iya sukuce maka wannan duka Allah subhanahu wata'ala babu yadda bai iya ba amma sau da yawa zaka samu kaga ɗan adam sai kaɗan daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya so shi da rahama shine kaɗan tsiraru su ne waɗanda Allah zai ba daula sannan kuma su gode ma Allah kuma su aiwatar da abin da Allah subhanahu Ta'ala yake so da wannan daula amma da yawa daga cikin mutane Allah subhanahu ta'ala yakan ba su daula sai kuma su koma suna kafirce wa ni'imar Allah suna yi wa Allah sabo bi ma'ana suna gode ma Allah da saba wa ni'imarsa wannan ba daidai bane da ka samu wani yana neman sa bai samu ba kuma duk irin a halin da kake ciki ko ma wani iri ne akwai wanda yake burin ya zama irin ka don haka duk inda ka tsinci kanka sai ka gode ma Allah subhanahu wataala sai yace illal ladina illal ladina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah subhanahu wataala sai ambaci sifofi guda biyu waɗanda suka yi riko da sifofin nan to su ne waɗanda suke da lada mai tarin yawa lallabi na sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri da jarrabawar da Allah subhanahu wata'ala ya sauka musu da ita ba mamaki ta cuta ce ba mamaki jarrabawa ce ta talauci ba mamaki jarrabawa ce ta ɓacewan muƙami. amma Allah ya jarrabe ka kuma yi haƙuri bayan haƙurin wa amilu salihat sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai ula'ika lahum maghfira waɗannan su ne suke da gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ajrun kabir sannan suna da lada mai girma malamai suka ce da ake nufi da lada mai girma ita ce aljanna bacin Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da gafara to kuma zai ba su aljanna ran alkiyama sakamakon haƙurin da suka yi a nan duniya domin haƙuri nau'i ne guda biyu na haƙuri a duniya haƙuri na farko shine haƙuri akan bin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce kai azumi kaga idan duniya tana kwance lafiya kalau ba na jin mutum daga cikin mu haka kawai tun bayan asuba zai ki cin abinci har zuwa bayan la'asar a yanzu ba na tunanin kuma ba cuta ba lafiyan shi kalau ba kuma neman lada ko wani abu ba ba na jin akwai daga cikin mu in ba dalili ya sa ba za ka ci abincin ba amma ka yi haƙuri kana so ka ci abincin kana fama da kishin ruwa kana fama da yunwa kana da fama da sha'awa amma saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ka haƙura da duk waɗannan abubuwa ka bi umarnin Allah haƙuri na farko shine haƙuri akan bin umarnin Allah subhanahu wataala haƙuri na biyu shine haƙuri akan barin sabon Allah subhanahu wataala kana so kai zina amma Allah ya ce karka yi ka haƙura ka bari kana so ka yi cuta Allah subhanahu yace ya ce ka yi haƙuri ka bari ka bari kana so ka yi zalunci Allah ya ce bari ka yi haƙuri ka bari to duk mutumin da ya haƙuri sannan ya kyautata ayyukansa to yana da gafara na zunubansa sannan kuma subhanahu wa ta'ala zai bashi lada mai girma ran alkiyama fala'allaka fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu an yaqulu أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ تو الله سبحانه وتعالى ياتي قبل باء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هبري saboda duk mutumin da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa girma dole zai ji ya kiji sannan kuma ya gani ya ƙi gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fama da waɗannan mutane kaga annabi musa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da shi a ne adh-dhalimin قوم فرعون على يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون saboda duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai ya yi fama da ‘yan uba a cikin jama'arsa shi yasa Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik babu wata magana sabuwa yanzu wacce za a gaya maka wacce ba a gaya ma annabin da ya gabace ka ba duk irin annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko gabanin ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to an gaggaya masa maganganu da dama a don haka shi sa daga cikin maganganun da suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi ma fayakuna ma'ahu nadira أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سكتي منين يسامون النبي gashi yana tafiya a ƙasa sannan kuma yana cin abinci me ke hana Allahn da ya aiko shi subhanahu Ta'ala ya saukan masa da wani mala'ika wanda zai kasance mai gargadi tare da shi irin waɗannan maganganu a wurare da dama za ka ji ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani zubin a ce a'a mai sihiri ne sun abasa wa basa thumma wa stakbar fa in hadha illa sihrun yu'ta ai wannan ba wata magana bace magana ce kawai sihiri ce wacce yake shi ya samo daga wani wurare da ba sannan wani zubin ka zuci a'a ai mahaukaci ne ko ko mawaki ne am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin wani zubin ka ji an kira shi mahaukaci Allah subhanahu wa ta'ala ce ah, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan maka da ita baka kasance mahaukaci da saukan wannan ni'ima ba wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun a ah, wannan mahaukaci ne ai ya haukace saboda ya kawo sabon al'amari ya zo ya raba uba da da ya raba dangi da jama'a ka rabi da su annabi karka damu to saboda irin waɗannan maganganu da suke gayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda subhanahu wa ta'ala ya gaya masa a can wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun san kana samun damuwa kirjinka yakan samu kunci saboda irin waɗannan maganganu a don haka anan sai ya ce fala'allaka tayu kai ya manzon Allah tarikun ba'da ma yuha ilai tayu yanzu yi yunkurin barin wani bangare daga cikin abin da Allah ya maka wahayi ka san idan accusation yayi yawa wato cakaki yayi yawa sai ka ji cewa to wannan abin ko in bar shi ne ma kawai in hakura sannan kiyayya wato gida-gida ce ta kai kusan gida takwas akwai mutumin da yake kinka kawai saboda falalar da Allah subhanahu wata'ala ya maka shi yasa masu iya magana suke cewa kullu adawati qad turja ifaqatuha illa adawata man adaka min hasadi kowace irin gaba da kiyayya akan yi tsammanin ana iya samo ƙarshen ta a kama bakin zara amma mutumin da yake kin ka saboda adawar hasada da bakin ciki wannan ba za a iya magance wannan gaba ba a don haka annabi alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala yace da shi fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayk sai wuya zanto kai nan zaka bar wani sashi cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan maka da shi na wa'ayi wa dha'iqun bihi sadruk sannan kirjinka ya kuntata da waɗannan maganganu da suke gaya maka an ya yaqulu karahata wato domin in su ce laula unzira alaihi kan me zai sa ba za a saukan masa da taska ba daga sama aw ja'a ma'ahu malak ko ko wani mala'ika ya zo tare da shi ya kasance mai wa'azi tare da shi mun san suna faɗin maka waɗannan maganganu amma karka damu ka sani ya kai annabin Allah inna ma anta nabi kawai kai baka zamo ba face mutum ne mai gargadi wallahu ala kulli shay'in wakil sannan Allah masani ne makiyayi ne akan komai da kowa idan ka koma cikin balaga akwai abin da ake ce da shi mushakala wato ainihin ai musu yadda suka yi ko kuma akwai abin da ake ce da shi mujanaza kaga ya ce anan fa la'allaka tarikun ba'da ma yu'a ilai tarik ala wazni da ya tashi gaba kaɗan sai ce wa da'i bai ce dayyiqun ba saboda akwai bambanci tsakanin dayyiq da kuma ainihin da'i shi abinda za a ce dayyiq sifa ce mushabbaha mulazima wacce ke tana lazimta sifa ce wacce ke ta lazimce ka amma dha'iq kuntata wani abu ne wanda yake zai bijiro maka wato ya bijiro maka sakamakon wa'azi da kai ya bijiro maka sakamakon magana da suka faɗa ba wai jiddidin wala ayran kana cikin wannan magana bane amma saboda Allah subhanahu wata'ala yana so ya rarrashi annabin sai ya kwantar masa da hankali sai ce innama anta nadir kai baka zamo ba face mutum ne mai gargadi wannan ana kiran shi uslubu hasrin wa qasrin a cikin balaga wato in ka duba qasr kuma a cikin balaga ya kasu gida guda biyu akwai qasru sifa ala al-mawsuf akwai qasru mawsufin ala sifa bi ma'ana ma anta illa nadir kai baka zamo ba face mutum ne mai gargadi don haka wannan ya zama ƙasar mausufin ala sifa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ake siffantawa me ake siffanta shi da shi mai gargadi naka kawai ka yi gargadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da rahama ya shirye shi domin wa'azinka to shikenan sai ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda Allah bai nufe shi da shirya ba to shi kenan sai ka bar shi da halinsa in ka koma wurare da dama can a can ƙasa da tsakiyar Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana makamanciyar wannan la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa la'allaka baqi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin sai wuya zanto kai kana kokarin kashe kanka ko kuma ka sa kanka damuwa saboda mutanen nan ba su imani da wannan magana ba kai ba za ka tirsasa mutu ba ina alaika illa albala naka kawai ka isa idan ka isa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya to sai kai ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda kuma Allah bai nufe shi da shirya ba dama haka Allah ya hukunto masa am yaquluna am yaquluna tara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين so, سنة الله سبحانه وتعالى duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai an jefe shi da magana a ce wannan magana kirkiran ta kai wannan magana ba haka take ba ka koma annabi no alaihi salatu wasalam am yaquluna tara qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa'ana ana bari'un idan kun ce maganar nan tsagar da nayi yadda kuke tuhuma ta da kage to ai ni ne Allah subhanahu ta'ala zai kama da zunubin kage na ku ko ba zai kama ku da kagen da nayi ba ku dai an shi magana ta ku yadda to haka kuma annabi shu'aib in ka koma can annabi abin hud shi ma abin da suka kai masa kenan sawa'un alaina أو أبت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن لك بمؤمنين إن كاسو كي وأذي إن كاسو كر كي وأذي مولي da إيماني لكيبا wannan tatsuniya ce irin ta mutanen farko kamar yadda aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in hadha illa ifkun iftara wato wannan ba wani abu bane face ainihin wa qalu asatirul awwalin iktatabaha tumla alaihi bukratan wa ai wannan wasu tatsuniyoyi ne da mutanen farko wanda ake karantar da shi ya kuma tsaya ya karanci abin ya goge ya sansa don haka shi ma zo yana da kwansa. to in sun baka irin wannan magana an ya kulu tara wai shin ko za su ce wannan magana kagar da kai ai bal naftara. Abin da suke cewa kenan a'a kage kai to idan kage nai kulka ce da su fatu bi ashri suwarin mithli ku zo da irin alkur'ani na surori guda goma muftarayatin kagaggu waɗanda aka samo wadda umarni tafatun min dunillah sannan ku kira duk wanda kuke iyawa mai taimako koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin in kun kasance mutane ne ko masu gaskiya idan kun ce kage nayi ko ni ba larabe ne kamar da kuke larabawa kun san tashi na قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون idan kun ce kage ne kun san ni kun san iyayena kun san ainihin tashi na, kun san inda na zauna kun san rayuwata to ku zo mu zauna yanzu kuma ku kawo ayoyi ko surori guda goma kagaggu irin alkur'ani sannan su samu ansuwa da ta tagomashi a cikin al'umma kamar yadda nawa suka samu in kuna iyawa ku zo mu gani in kuna iyawa shi yasa wani mai hikima ke cewa ba fa malamai bane ni bana bori bana tsabi ni haka Allah yayi ni kuma yayi ni kuma ya tsare ni yace to in ko malamai ne to kuma ku nemo malaman mana ko ko ba ku san ku samu kuɗi sai sha take so ya samu kuɗi ina fata muna fahimta idan ka ce ka gane nayi ni a matsayinka na balarabe iri na mai yare irin nawa to kai ma kago ka su samu ansuwa irin yadda na nawai samu ansuwa idan ko ka gaza ya tabbata cewa ba malamai bane ni ba kuma bokanci nayi ba ba mawaki bane ni ba mai sakari bane amma inadi da bijirewa irin na waɗannan mutane ya sa sun gaza an za su yi imani sun ce ba za mu yi imani ba sun san abin gaskiya ne sun tabbatar da annabi alaihi salatu wasalam gaskiya ne amma kuma ina inadi bore da bijirewa ya sa ba za su imani ba saboda suna gani yaushe ya tashi wannan yaro ne ba a gabanmu ya tashi ai da suke cewa kenan yaro ne a gabanmu ya tashi iyayensa su ne sa'annin mu shi guda nawa yake hadda za a ce wai a wa qalu law la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim fa in man ce za a bada da kuma qur'ani sai a rasa wanda za a ba sai shi muhammadu muhammadun kuma maraya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun manta cewa kuma wato annabta ba wai ƙwazo ba ba takara ba ce ba zaɓe bane ake tsayawa a yi innama allahu ya safi minar mala’ikatu rusulan wa minan nas Allah subhanahu wa ta’ala yakan zaɓi wanda ya so ne daga cikin al’umma, lau a rada Allah ai ya tashi da waladar lasofa mimma ya fi kuma ya sha, idan da akwai wanda Allah yake so ya riƙa a billahi a matsayin ɗa to saboda kaunar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ba zai nemi kowa ba sai manzon Allah alaihi salatu wasalam to amma sun gaza sun gaza gane wannan abu ka duba Abu Jahal har lokacin da yake gargara a lokacin da aka yi yakin Badr zai mutu lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibnu ummi abdullah dan mas'ud ya nemi izinin annabi ce ina so yau lokaci yayi in yada qur'ani dan kowa ya jiza annabi ya ce da shi alaihi salatu wasalam ana jiye maka tsoron abin da zai biyo baya ya ce ya rasulallahi ai lokacin ɓuya ya riga ya kau ya kamata mu ji yadda mutanen na alƙur'ani don haka abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu kuma kun sani ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama nazal falyaqrahu ala lisan ibn ummi abd don mutumin da yake so ya garanta tantagariyar alkur'ani madararsa kamar kai ka ce gashi nan kana kallon sa yana sauka yanzu ba zai ruga ya tafi yayi karanta ta a bakin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu a don haka sai je gindin Ka'aba ga sauti Allah ya basa amma ba sa da jiki don dan jiki gare shi hakan nan sai ya zauna yana karatu Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan Abu Jahl sai ya zo ya tasan masa sai aka ce wai aka ji wai menene ai wai yana karanta wai abin da yake ikirarin wai an so kawai da manzonsa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Jahl ya kama shi ya kashe shi da bari sai da sa ya tsinki saboda shi mutum ne ga jiki ga tsawo ga kiba shi Abu Jahl Abdullahi dan Mas'ud ko radiyallahu anhu ba shi da jiki yayi masa dukan tsiya ya koma wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na biye maka tsoro ya rasu rasulallahi in ka so ka aminta gobe zan sake komawa in biyar da su ba shi nake so in ce ba ina son nuna muku inadi bijirewa irin na kafiri a lokacin da aka zo a yakin badaru aka kashe abuja domin a lokacin da Ko wannan ku mun karanto dalilan yakin abin nan badaru magana ce wanda yake an tura ainihin sahabbai su je su ainihin an so kayan fataucin Qurayshawa bayan kayan sun kere, abuja da ce ba za mu koma ba sai mun isa badaru sai mun yi lalata da mata mu sha giya a mana ainihin waƙa mu soke raƙumma za mu gurguri tsakuwa domin a ya ji tsoro ba wani mutum bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo ya nuna mana ɗan bayan an isa wannan wuri a lokacin da aka zo wasu matasa guda uku suna ainihin nemansa domin ba san shi ba za a yi yaƙi suka ce wane ne abuja aka musu ishara ga yi can kowa daga cikinsu ya yi alwashin idan suka goga gemu da gemu sai dai uwar abuja ta haifi wani ba shi ba don haka da suka je suka yi masa saharan da yake ya faɗi yadda kasan mushen raƙumi abdullahi ɗan masu sai ya hau kan ƙirjinsa radiyallahu anhu yace ya aduwallah ya kai makiyin Allah alam yuqzika Allah ashe Allah bai tozarta ka ba an masa saran da ba zai iya wani katabud ba amma bakin shi bai mutu ba bakin yana magana ka duba ka ji ya kamata yana dama ya ce to yanzu da Allah yaya za a yi da sauran tuba sai ya ce wai wai akramu min rajulin qataltumu akwai ma jarimi zakakuri iri na wanda ko mutane na ku ne ko kashe ni bai taba tunanin ya ce zai kalmar shahada ba a'a yana nan akan kafircinsa yana nan akan idani saboda shi a tunaninsa da ya ba da kai ya yi imani ya bi a tunaninsa ɗan cikinsa da ya haifa gara ya mutu kafiri yanzu kuma yana nan a cikin wuta shi yasa har kullum idan ka ga gaskiya a inda kake din kabita shikenan sai ka zauna lafiya in ka ce zaka ta faɗa da gaskiya bayan ta bayyana zaka tambade ka bambade ka watse ka lalace kuma karshe ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so فإن لم يستجيبوا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون zo ai an kira ku cewa ku zo da irin qur'ani kacokan ba ku iya ba an kira ku ku zo da surori guda goma ko mushrikan quraishawa irin alqur'ani ba ku iya ba aka ce to ku zo da sura ma guda ɗaya irin alqur'ani ba ku iya ba to fa in lam yastajibu lakum idan ba su ansa wannan kira naku ba na cewa ku zo da irin alqur'ani ba su ansa ba kamar yadda ce a can kasa fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin idan ba su ansa ba kun kira an ce a zo a yi dialogue a zauna a fahimci juna suka bijire suka tire suka ki to ka sani cewa ba son zuciya kawai suke bi ba alamu to yanzu ku musulmai ku sani annama kawai yadda abun yake أنزل بعلم الله أن saukar da wannan littafi ne da sanin Allah subhanahu wataala wa alla ilaha illahu ku sani babu abin bautawa da gaskiya فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا idan ba su yi imani da irin wannan kira da kuke yi ba da ku sani wannan qur'ani ya sauka ne da sanin Allah subhanahu wataala don ya ce wato wa kafa billahi shahida eh, abin nan Allah subhanahu wataala ya isa ya zame shaida cikin abin da ya saukar Allah ya saukar maka da wannan lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida cikin abin da ya saukar maka mala'iku ma sun isa su zama shaida akan wannan Qur'ani ya sauka ne da sanin Allah daga wurin Allah subhanahu wataala babu abin bautawa da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimun shin ku musulmai za ku yi musuluncin ku tabbatu akan sa a kaulin wasu malamai ko ku a'a shin mushrikai ba za ku daina faɗa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku zama musulmai shin ba za ku yi musulunci ba kamar yadda Allah subhanahu wa yake cewa a can إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شن كوما سهنواني تو أنا ما إلم بياني بيجينا شن زاكو يمسلنشي كو كسنشي مسلمي تند سوسن زوتي ياسكي بي كما بس زود أبند أكني مش زود شيبا زاكو إيماني كو مسلنشي kenan da wannan zamu fahimci duk wani annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko kamar da muka yi bayani muka sha bayani addinin sa yakan zo musulunci ne yakan zo da addini ne na islama ba wai wani abu daban ba wanda ya imani ya ansa wanda kuma bai yi ba shikenan ya rige nasa man kana yuridu man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون so Allah subhanahu ya kasa mutane gida guda biyu akwai mutumin da aikinsa na Allah ne kuma Allah yake neman yarda kuma don Allah subhanahu wa yake aikinsa amma akwai mutumin da yake shi duniya ta ina ne baki ya karkace abin nan yawo ya shata aikinsa kenan Allah subhanahu wata'ala ya kasa al'umma gida biyu tun tale tale can ba ma yanzu ba wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu id taqsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhirah daga cikin ku akwai wanda duniya ce burin sa sannan kuma daga cikin ku akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da aikin sa in ka koma can sama kadan ya ayyuhalladhina amanu idza darakum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna 'arada alhayati ad-dunya fa 'inda allahi maghanim kathira kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum fatabayyanu akwai wanda shi aikinsa kawai me zan samu me za a ce zai ɗauko maka magana rime amma in ya ce maka arifin to kaɗan tsammaci ta'o malaman mantar suna kiranta natija sakamako zai ta janka ya ta janka sai ka bibiyi shi daga aikin sa ba na Allah bane subhanahu ta'ala. haka ka in ka sauka wala tukrihu fatayatikum ala alfiqa in aradna tahassunan litabtagu arad alhayati ad-dunya neman abin duniya kuɗi kadara ta duniya arziki wadata ta duniya a don haka kai ka kasance daga cikin mai neman yardan Allah subhanahu ta'ala, ka kasance mai yin aiki dan Allah ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم كنا سن ainihin rayuwa kadara kuɗi nan kuma za a mutu a bar duniya saboda yadda ka zo kai kadai haka zaka koma wurin Allah subhanahu wataala kadai tace wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shufa'a shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun haka yadda ka zo duk abin da ka tara din wato haka zaka bar shi abinda ka tara din haka zaka barta. don haka burinka ya kasance Allah subhanahu wataala kasa in ka koma Allah ya faɗi wannan magana subhanahu wataala man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman mas'ura don mutumin da yake son duniya ji Allah ka saurara don mutumin da duniya ce a gabansa ya sanya ya zo nan sai mun so mu bashi duniya inji Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga wani yana ta bidin bituwa yana ta galantoyi yana ta bulayi yana neman duniya amma kuma wato duniya ta kisa samuwa? kamar yadda wani mai hikima yake cewa dan neman girma asibiti an ce mani har tsafe tsafe ya kwaso yan bori cikin gida sun hau na kaya da sun hau mashi ruwa amma kuma har yau girman ya kasa samuwa wannan nufi ne na Allah subhanahu wataala ka zo ka ta neman duniya sai wanda Allah ya so zai ba duniya sannan kuma idan ya baka ka saurara zai sanya maka jahannama za ta kasance mako maka kana abin Allah wai dare abin Allah tsine abin Allah tsir za ka koma ka shiga cikin wutar jahannama ashe kenan kaga bin Allah subhanahu wata'ala shine yafi maka ainihin alkhairi a wata aya take cewa man kana yuridu thawabu man kana yuridu thawaba dunya fa inda Allah thawabu dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira don mutumin da yake san ta goma shi lada na duniya wani abu na duniya to Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da ladan duniya da ladan lahira shan kasa in ka sauka man kana yuridu harsa al-akhirati nadillahu fi hartih wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib don mutumin da yasa rayuwar duniya a gabansa don mutumin da ba Allah bane aikinsa Allah subhanahu wataala ce za mu ba sa idan muka ba sa to shikenan kuma aikinsa ya riga ya kare ba wani abu da za mu iya masa kuma bayan haka sai dai mu sanya shi a cikin wutar jahannama Allah ya mana tsayi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi ma hadisin Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innamal a'malu bin niyyat kawai ayyuka masu bin niyya ne sannan a cikin sahih inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah baya kallon kin fatarka baya kallon kiranka baya kallon nasabarka yana dubin abin da ke cikin zuciyarka ita ce niyya a ƙarƙashin waɗannan hadisai sai aka samu fa'ida ta usulin fiqh ita ce al-ibratu fi shari'ati bil maqasid wan niyyat la bil mabani wal abinda ake lura a shari'a niyyar mutum mecece niyyarsa ba wai maganar fatar baki da zai faɗa ba saboda kana iya suƙul da baka kana iya so kace alifun kace ba'u kana iya so kace ta'un kace ta'un wannan wani abu ne daban amma menene niyyar ka ta kudu abin da ka kudurta a cikin ainihin zuciyarka imam fatada radiyallahu anhu yana cewa man kana fi dunya hammahu wa sadamahu wa talabata duk mutumin da duniya ita ce yasa abin nema abin hankelo abin fafutuka ya niyyatahu da kuma niyyarsa jazahu Allah bi hasanatihi fid dunya Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da ladansa tun a nan duniya duk mutumin da burinsa aikinsa kawai duniya ba Allah bane subhanahu wata'ala a gabansa to Allah subhanahu wata'ala zai sakanya masa da ladan aikin sa tun a nan duniya thumma yurdi ila al-akhirah sannan zai koma ran lahira ya koma ga Allah subhanahu wata'ala wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa'a ba shi da wani aiki kyakkyawa wanda za a sakanya mishi da shi fayujaza bi hasanatihi fi dunya za a sakan ya masa da ladansa tun a nan duniya wa yusabu alaiha fil akhirah idan ko dan Allah yayi subhanahu wataala zai saka samun tagomashi zai dagargaji roman aikin lada da yayi a nan duniya ran alkiyama amma idan ka sanya riya aiki don neman duniya aiki ba don Allah ba to a nan ne kake iya samun shi shikenan baka da wani abu da zaka samu ran alkiyama gaban Allah subhanahu wataala shi yasa abin yake bani tsoro sosai da yawa za ka amince wa mutum ka bashi aiki amma sai ka gaba Allah bane subhanahu wataala a gabansa wannan fa ita ce dalilin ko shine dalilin da yasa muke cikin fitina wato mu talakawa saboda kullum mu ta ihu mu ta ihu mutum ne zaka ɗauki kuɗi ka ce masa dangana kuɗin nan zuwa ga wannan isarwa da wannan sai ka samu ha'inci da zamba cikin aminci to irin wannan mutumin wanda tun karkashin yana karkashin ƙasa idan aka ɗaga sa ba za a taya shi ba bare a siya amma ya iya ha'inci ya iya murdahana ya iya ainihin raraka da fita da kulli da sama da fa'i tun a ƙasa to kana nufin in ya rike madafin iko kuma ina za a ranta sannan ka gaya ma kowa yadda ni kai shi yake mu talakawa da a ce shugabanninmu ba su kamanta mana mu yadda muke da ba mu san inda za mu yi ba saboda shugabannin suna kamantawa amma da irin yadda muke haka suke ɗari bisa ɗari to wannan tabbatar muku da ba mu san inda za a tsunto ba a yanzu saboda in ka ga rashin gaskiya galibi zaka samu da wato mutum ne na ƙasa aka haɗa talaka in ka ga wani al'amari ya faru zaka samu da to sai mun gyara ayyukan mu duniyar nan kuma duk yadda ka neme ta duk yadda ka sa ta a gaba idan Allah subhanahu wataala bai sanya maka nasibi ba ba za ka samu wani abu a cikin wannan duniya ba muna fahimta ya tabbata a cikin muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce za a zo da wasu mutane ran ma Allah ya mana tsari Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da su sumtum wa sallaitum wa tasaddaqtum wa jahadtum kun yi azumi kun yi sallah kun yi sadaka kun yi jihadi wa qara'atum kun kuma karanta qur'ani amma ba duka waɗannan abubuwa da azuminku da hajjin ku da zakkan da sadakanku ku da jihadi duk ba dan Allah bane kun yi ne li qala zalik wa qad qil kun yi ne domin a ce a ce ai wane wane ne to kuma an faɗa kai da kai jihadi an ce gwarzo ne kai da kai azumi an ce wane wani akwai yawan azumi kai da kaje ka ba da sadaka an ce wani akwai yawan kyauta kai mai yawan rero karatun qur'ani to kana da murya kyakkyawa duk an faɗi wannan magana a nan duniya sai a shi to yanzu ku je wurin waɗanda suka yabe ku su ba ku lada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace inna haula kaga waɗannan mutanen masu yawan azumi ba dan Allah ba sadaka ba dan Allah ba subhanahu wa ta'ala jihadi ba dan Allah ba da sauran ayyuka awwalu man tus'aru bihim an-nar sune farkon mutane makamashin da za a hura wuta da sura al-qiyama don haka dole ne kwaɗayi ya mana yawa mutalakawa duniya ta halal ta haram mu sa ta a gaba sai ka ga mutum Allah subhanahu wa ta'ala bai hada ku ba sunna bai hada ku ba amma sai ga abun duniya ya hada su kuma an zama abokai. akwai mutumin da na sani ake ban labari bai san wani mutum bai san shi ko na da zarratin auren sa bai taba alkhairi ba amma saboda siyasa kuma shikenan sai ya zama ba masoyi a duniya cikin irin waɗannan sauƙin ba shi ba to dole ne ayyukan mu su kasance dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin sunan kamar yadda ibnu jarir tabari ya rawaito shufay ibn mati' al-asba'i radiyallahu an yace wata rana dakhaltu al-madina na shiga garin madina da na shiga garin madina sai na ga wani dan matashi ihtafahu an-nas mutane sun kewaye shi sai na tambaya wane ne wannan aka ce za ka abu huraira ai wannan shi ne abu huraira mai yawan hadisai dubu biyar da ɗauriya radiyallahu an ya ce sai na kusance sa bayan na je ina kusa da shi dan mutane sun watse sai na ainihin ce da shi Abu Huraira yace labbaika wa sa'adai na amsa maka sau biyu Do Allah ina so ka bani labarin wani hadisi wanda ka ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ma in karu da kai in hankalci wannan hadisin wanda ba zan tambayi wani mutum koma bayan ka ba Shufai bin al-asba'i shi yake rawaito wannan hadisi radiyallahu anhu yace abu huraira radiyallahu anhu sai yanke jiki ya suma da ya suma bayan ya suma yon lokaci kadan ina dai zaune tare da shi sai ya farfado sai ya ce lau hadisa zan karanta maka wani hadisi kafin yayi magana sai ya sake yanke jiki ya suma sau uku yana wannan aiki ni dai ina biye da shi ban bar inda yake ba ban ce da shi saboda maganar da nayi bane sai ya ce ji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda annabi ya ce akwai mutum guda uku su ne farkon al'umma wacce za a sanya su su kasance makamashin wuta malami da kuma ainihin wanda ya yi jihadi da kuma wanda ya ba da mai dukiya Allah ya mana tsari Allah subhanahu wata'ala zai kira su cikin jama'a yace kai malam na baka ilimi na abin da ake yi na sani na sanar da kai yaya mai kai da ilimi yace Allah na karanta Qur'ani na karantar da hadisai na karantar da fiqh saboda neman yardanka Allah subhanahu wata'ala sai ce karabta kayi ƙarya mala'iku su ma sai ce karabta kayi ƙarya kayi ne domin a ce babu wanda ya kai ka sani babu wanda ya kai ka karatu kuma an riga an faɗa ku kai shi wuta sannan sai a zo da ainihin wanda ya jihadi ya sara an sare shi har ya kare aka kashe shi a fagen jihadi Allah subhanahu wataala ce na baka gaba kaba kaba ka halarci filin jihadi ka je ka yi yaƙi don wa kai wannan yaƙi ce Allah ƙarfin da ka bani ban lalata lokaci ba don kai na yi na sara an sare ni ƙarshe aka sake ni inda zan bar duniya kuma na bar duniya saboda neman yardanka Allah ce ƙarya kake ka zafta kayi ƙarya mala'iku su ce ka zafta kayi ƙarya kayi ne domin a ce kai jarumi ne kana da gaba kaba kaba to an faɗa ka kai shi wuta sai a zo da mai kuɗi shi kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya ce to ka san duk talauci na hana maka talauci baka wahala ba duniyan nan baka san ɗanɗanon abin da ake ce wahala ba ainihin juyin ka cikin daula komai naka cikin wadata komai naka kai shi asirin ka a rube mai kai da wannan dukiya ya ce ya Allah ai ban ba dare da yini ba face kawai duk neman yardanka nake dukiyan nan na ba da ita da neman yardanka ya Allah Allah subhanahu wataala ce a ka yi ƙarya sai mala'iku ce ka kazabta kayi ƙarya kayi ne domin a cewa ne mai yawan kyauta kuma an riga an faɗa ku kai kyauta wannan hadisi Abu ya ce saboda girman sa a lokacin da zai labarta sai yanke jikin su ba to sai ka duba ba su kadai ba duk mutumin da zai aiki ba don Allah ba subhanahu wata'ala to makomarsa kenan Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari ya tabbata a cikin sunan an zo an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam mutumin da yake yaki domin ya samu ganima war rajulu yuqatilu lidh da mutumin da yake yaƙi domin ambato da neman suna da shuhura wa rajul yuqatilu li yara makana da mutumin da yake yaƙi domin ya ga girman kwanjinsa shin shi rago ne ko ko jarumi ne faman fi sabilillah cikin mutum ukun nan wane ne yake aiki don neman yaddan Allah subhanahu ta'ala. qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace man qatala don mutumin da yayi yaki li takuna kalimatullahi hiya al-ulya domin kalmar Allah subhanahu ta'ala ta kasance ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah wannan shine wanda ya aiki don neman yaddan Allah subhanahu ta'ala. ashe kenan muna da bukata mu gyara idan ka kalli yadda abubuwa suke tafiya musamman bangaren abin da ya shafi yan siyasa mu abin da baka tsoro wani dan majalisa ya same ni wani lokaci ya ce kai malam ka taya mu da addu'a Na ce me ya faru yace muna cikin wani irin yanayi mu yan siyasa nace Allah ya fidda ku yanayin da kuke ciki wani yanayi kuke ciki yace wallahi malam mukan yi aiki aikin da muke yi idan da don Allah zamu yi ba mamaki sakamakon wannan aiki Allah subhanahu wata'ala ya kai aljanna amma yake kashi tara daga cikin ayyukan da muke ba dan Allah ne, wani daga cikin ɗan majalisa yake gaya wannan magana sannan sai ka duba ka ga ɗan siyasa yadda yake almubazaranci ya kashe kuɗi da addinin Allah zai haɓaka ya gina to ba mamaki sakamakon ya samu aljanna kana iya ganin ɗauki kuɗi nan ya watsar ya ɗauka can ya watsar amma sai ka iya mamaki bai taɓa gina ma Allah ɗaki ba ko gida ko kuma ya gina makaranta bai taɓa ba ko ko a'a bai taɓa samun mutane ya ɗauki nauyin shi ya biya ba duk da wahala da fitintunun da ake ci don haka dole ne mu gyara ayyukan mu jama'a duniya da muke ganin ta na faɗa zan ta inda kake yunkurin zuwa wani sai da ya je wurin ya daidaita sannan Allah subhanahu wataala ya kira shi to kai me kake nema wannan bai zame maka wa'azi ba ba zai zame maka darasi ba babu hayraki a ƙasa ko ma wace ƙasa ce wato girman matsayi irin shugabancin ƙasa to shugabannin ƙasa nawa suka mutu shugabannin ƙasa nawa suka mutu suna kan abin amma suna jin daɗin abin ana masa kirari duk inda zai je a dinga mazurai da jami'an tsaro suna ba shi kariya amma to da mutuwar ta zo za ta ɗauke shi na jami'an tsaro su to ya kamata mu gyara ayyukanmu na faɗa jiya zan nanata na bincika na kai na dawo na riƙe na koma na ga babu irin mafita ga ɗan adam irin ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda in karki Allah ya isan maka ya ayyuhan nabiyyu azzuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin idan karki Allah zai maka yaki zai maka faɗa, duk wanda zai taba ka Allah zai taba shi amma idan baka rike Allah ba kana ta budun budun kana ta neman duniya ba kace ba kana ba kace ba kana to kuma duniyar ta ki samuwa kuma kai ba ga Allah ba kuma kai ba ga duniyar ba to wani babi gaji ko da duniyar ma ta samu misali ka koma ga Allah subhanahu wataala in ma duniyar ba ta samu ba ka koma ga Allah subhanahu wataala amma halin da muke ciki akwai ban tsoro jama'a shi yasa aka mai da mu ana mana kirari wai mu wasu mutane ne wanda kawai yaran da muka fi ganewa yadda ka san kaji muke kawai a watsa mana ke shikenan sai a sai imanin ne ba zan ce wannan magana ba haka take ba wato tana kusa da gaskiya fiye da ƙarya saboda duk mutumin da zai zo wata hudda ta haɗa ka da shi ana so a yi wani aiki gaba ɗaya sai ya ja ya tsaya kawai ya nuna maka cewa aikin wato zai maka wani yare irin na ɗan ƙasa in kai ɗan ƙasa ne ka san kamar rago akwai ɗan ƙasa akwai ɗan waje zai maka wani yare irin na ɗan ƙasa to yaran kawai abin da yake so ka gane shi ne kuɗi ba kuma lallai ne in ka ɗauki kuɗin ka bashi a aiwatar maka da abin da ake so to ina mutum zai zauna lafiya duk mutumin da ka cuta mala ko da baka ce bai ce da kai Allah ya isa ba wallahi ba za ka zauna lafiya ba son duniya ya sanya mutane sun bar Allah subhanahu ta'ala dabarbaru daban-daban wani aikin sa cuta ɗazun nan wata mata ta zo gida ta zo tana ta kuka me ya faru ta mala ita ba ta sani ba ko ta fada cikin shirka nace ce menene ya faru waya wani ne ya kira ta amma kuma ka duba da ya kira ta din nan ya sa mata dokoki ya kira ta da sunanta nace duka na ji wannan ba tashin hankali bane ya sa mata dokoki kayan ki nawa kaza yace to ki je ki bada sadaka ashirin. duk sai da ya gama binciken ainihin abin da ka tara a siyasance ya ji irin ta ya wasa wukarsa yana so ya damfare ta dan irin yan damfaran nan ne wanda mutum zai noke mai ya ce salamu alaikum wai shi tsoho ne na wai tsoho ne wai ya shekara 120 ko ce maka shekaran shi 4500 shi ne sarki aljanu kina jin inna eh na ina jin inna ba kina ganin mutane da kan bala hannun da kawaje to ke ma in kika cire mana kika bijire ko kika gaya ma wani za mu tsotse ya kafa za mu tsotse hannuwa mata ta burgice ga mijinta a tsaye amma ya samu ta condition cewa in kika kuskura kika gaya ma wani magana nan da muka yi tsakanin mu da ke to ki tsammaci kawai zuwa safiya ko dai mu aika da ke lahira ko kuma ki tashi ba barai sai ta zo ta gama bayani tana ta kuka sai na fashe da dariya <laughs> aje ita ta ga ta zo da abin alhini da tashi hankali ma na dariya na ce wannan ɗan dambara ne muna zaunan sai gashi ya kira da ya kira sai ba ta ɗauka ba sai na ce to kira shi muka dinga kiran shi muka dinga kira bai ɗauka ba Na ce to abin da nake so ke abin nan da ke ki kwantar da hankalinki ko dai ki blocking number ya zanto kada ya saki kiran ki daya kenan ko kuma a'a ki ce da shi kalma biyu zuwa uku idan kai aljani ne to ka bayyana yanzu ganka a gabana in kina iya wannan idan baki iyawa ke ma ki masa barazana ki ce da shi ni a matsayita ta mai ilimin addini masaniya kake so ka yaudara to na baka kwana uku zaka koma ga Allah kai ba sai ki kashe waya to dama ai ai duk yanka ko kwana uku a cikin kwanaki zaka koma ga Allah ba haka bane a cikin kwanaki zaka koma ga Allah to na ka ce na baka kwana uku tun da za ka damfare ni a matsayina ta masaniya addini kwana uku kai ma ka bar wasiya kawai na gama da kai ka koma ga Allah sai ki kashe waya shi ma kin bar cikin tunani to san duniya ya kai ga mutane sun shiga wani irin yanayi Allah muke roƙo ya dace da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya muke mu akan binta ya nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce ya taimake mu akan guje mata akwai tambayoyi kamar haka amma na na to jama'a kamar yadda aka sani muna neman taimako kuma taimakon ya sauka jibin Allah da za mu kulla tafsirin na in Allah ya yarda kuma har yanzu ba na jin an tara dubu ashirin tun da aka fara neman taimako don haka daga yau zuwa jibi in Allah ya kai mu ku jajirce ku yi kokari ku ba da taimako don neman yardan Allah muna fata Allah ya saka muku da alkhairi na'am a mai tambaya ta farko ce, assalamu alaikum Allah ya kara wa malam daukaka amin malam don Allah ina so ka jin hankali ga ƴan uwana matasa kan wani abu da ya shigo mana Niger Bet dan Allah malam ka faɗa wa mai girma gwamna da ya ɗauki mataki irin yadda gwamnan borno ya ɗauki ya kore su a garin ga huta lafiya to in Allah ya yarda za mu sanar da wannan al'amari amma kuma ina so in ja hankali kamar yadda ka ce wannan wato sana'a ce irin ta barawan tsaye da barawan zaune shugaban kasa ya ce da yawa daga cikin matasa wato suna da kasala ana ta ihu a a a a magana ce kuma ta gaskiya babu wani abin nan a cikinsa bari buga zan iya buga maka misali sai mu kwana na buga maka amma bari buga maka ɗaya kawai koko guda biyu akwai yaron da ya dame ni da flash ni ka'ida ta koko sunna ta in ban kiyaye numban ka ba idan na ga miss call ɗinka ba na kiranka saboda ban san kowaye ba amma zan maka flashin kai da kake da bukata na da kira ni don haka da flashin ɗin yi yawa sai na ajiye wannan ka'ida sai na tsammani kila wani wanda ya sanni ne ya yi amfani da wani layin ya kira ni sai na kira sa sai ce a ah, wai an ce ne ya zo ya same ni ya nemi taimako to malam an ce ka zo ka nemi taimako shin flashin za ka yi ni in kira ka ka gaya min kana neman taimako ko kai ne ya kamata ka neme ni so mutane haka suke ba sannan kuma ka koma kana zagin wanda bai ji ba bai gani ba yaro na biyu dalili ya kai ne daga sana tsallaka kawai sai gashi nan sai zo yawa assalamu alaikum malam na aiko maka da CV na ina neman aiki na applying ina ne to malam tura baka gani anan ba ba sai ya shiru na ce kai da kake neman aiki aiko min zaka yi ko ko a'a kai ne zaka zo ka same ni to ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa a cikin matasa kai ke neman abu amma wai kuma kana da ƙyashin ka jajirce wurin bin wannan abu to waye zai damu da kokenka akwai mutumin da ake ban labari an ba shi ruwan masara kyauta guda biyu to wanda ya baka shi bai ji kyashin ya baka ba sai kai yadda zaka yi uploading ka dauki wannan buhun masaran ka tafi da shi shine tashi hankali wai sai ce wai alaji da Allah ko zaka kai mu da kudin mota sai ce to kaga shine ai maka ciki wato ne ake cewa a yi maka goyo kuma a maka zanen taurawa eh, sai ce ba matsala ba matsala sai kira wasu abin nan harasan shadidan wasu ba cikin majiya karge ce ku dauki ba wannan kuma da mu da shi so a bashi da dauka ba Ba ka buhu ni baka sai da noma ba baka sai da na wahala ba sai kai kawai da zaka nemi kudin mota ka dauki abinka sai ka ce mu baka kudin mota to haka muke jama'a don haka ya kamata mai hasara mu kiyaye za mu dasa aya a nan lokaci ya riske mu akwai wani bawan Allah ya aiko da dubu biyu ne ko? mace ce sumayya tana son a mata addu'a ne? to Allah ya yi maki abin da ya dame Allah ya baki lafiya Allah ya sa ya zama kafara yan uwa duk wanda ya samu sarari don Allah ya sa ta cikin addu'a shekara biyu kila tana kwance ba lafiya ko kuma dai wani abu yana damunta sai wasu bayan Allah nan matan river close layin gidan alhaji dan juma ko dan jummai sun aiko da naira dubu sha biyu da ɗari shida a ba marayu su ma suna neman addu'a allah ya saka musu da alkhairi abinda muka karanta daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada na akwai ƙur'anai guda biyar wata mata ta aiko tana neman addu'a da mu da ita allah ya biya mana bukatunmu abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan tafsiri namu insha Allah za mu kulle shi ranar litinin wato jibi kenan in Allah ya yarda abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda tsanani yawa yawa Allah ka yaye masu waɗanda shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya Allah abin da yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganin sa abin da ba za mu iya ba kuma Allah ka iya mana shugaban ƙasar nan namu Allah ka kare shi da lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai Allah ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi kuma akan aiwatar da daidai Allah ka ja masa kwana kai masa albarka a cikin zuriyarsa da kuma shi kanta. ya Allah muna roƙonka wannan fitintinu da ke faruwa a wannan ƙasa ya Allah ka san masu yi idan masu shiryuwa ne Allah ka shirye su shirin addinin musulunci wani bawan Allah ya kawo tishu ya ce a raba masu itikafi muna fata Allah ya saka masa da alkhairi don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya buwaye mu Allah ka buwaye shi duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da ya nemi al'amuran musu lalace Allah in zai shiryu Allah ka shirye shi ya gane ya daina faɗa da mu babu dalili idan ba mai shiryuwa ba ne, Allah ka daura masa abin da ba wanda zai yi masa idan ba kai ba Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai yaran da muke haihuwa Allah ka ba mu tausayin mu Allah ka ba mu masu taimaka mana ka ba mu masu yi mana addu'a a lokacin da muka yi kaura Allah ka sanya kalmar mu ta karshe ta barin duniya ta kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.